gidan na manta hikayar shehu jaha a fagen nishadin namu na yau za ku ji mu tare da wannan labari wata rana wani mutum ya zo hucewa sai ya tarar da shehu yana zaune yana da fama dusa kuka sai mutumin ya tausaya masa sai ya matsa gaba gare shi sai ya ce masa malam lafiya kake kuka sai shehu ya ce masa na kasance ina da mata kyakkyawa ya shekara ashirin kullum da safe za ta haɗa min koko da kosai na ci sannan ta haɗa min shayi mai zafi na sha sai mutumin ya ce amma ka zauna nan kake ta famun kuka sai shehu ya ci gaba ya ci da rana kuma za ta haɗa mun soɓo da gurasa mai zafi da nama na ci idan dare ya yi za ta ci mun haɗin roman kaza mai yaji ta dafa min kifi ta tabar labari ta mishi faɗa mai kyau in kwanta sai mutumin ya ce wa shehu duk wani gatin da take maka da wani daɗi da kake ci shi za ka zauna nan kana kuka sai shehu ya ce duk ba wannan ba ai hanyar gidan da manta <laughs>